الشيطان الرجيم الذي ينصب الله من جعل لكم الأرض عمل جنة ما يبان فلا مرور إلى كان بندر هذا ككال يفين في متي إلى تدرك مهدا درك مهدا أي فراش ولم بانكو على يكفين في متي أتجي جعل مرور كتو أبتن كن دين سسنو لكاكا نبمو لدواكا نبو بيكاكا ولنا بنكم صبر لا بال جعل ذاك ولنا من بي باكن سن ابيتنا على رواه الكون ولهم من جميع بلورن بنكم كن سن الله رفتم انه كي يدها لكم فن بول كان لو بنا ابتدى على رواه الكون بنكم صبر لا بال وصلى الله على رسوله ينيروك بما صح لك وسلك سبلا يندرك ما تلي فيها بانكو كان سبلا سلول الله يلا نايب يا في كبر بانكو لتنو سلول بان شو مولد في كون الاسلام والدعوه الى الله وتعالى الله وانزل منزل الله على دين روكي من السماء قبلا سند بلوتو ما انا يدي فلن جندي فاخرجنا منزل الله كنا في دين روكي به وجيسا بلا ازواجا نونو الله noonu defin ɗum ɗiɗi maaje sama kirmo waɗatan tinan duniya kon baɗɗo to se falim lemo no se falim e sene femre fe se falim men yalan to man kilim aɗum sama kilim fole e ɓe maaro oɗen yinde fa ahrajna bihi azwaja fa ahrajna nara findindiroke bihi wajien sabula azwajan nononla min nabatin shatta e maaje kaɓa falim femre ɗumen no sene de si man kilim yaaren man kilim suuno baso kinto burkuusol jofowlu ñini bee kana sosu sama kiliŋo le ke be falinti bari a fele kele na ba le ti satta i kana ne feŋo le meŋ ya a ne i be siimaŋ kili yaala i ke kiliŋo ti yaala ne hadamadiŋo la ko kole nuŋ den nuŋ maadama beniŋ jii kiliŋo le ko woto wo jii kiliŋo le feŋ ba kiliŋo le feŋ tinti ala sembo warata fa akhrajna bihi azwajan man noonoo le feŋ tindi wo min nabati satta ka bo ne feŋo le to meŋ nu maŋ ba siifaa kiliŋo ti kulu man sadalla kaali domoro ke kamo falen feŋolu to Wala walaama kumali alla be yaŋo fanaŋ kanta di ali ye kanta wo falen feŋolu to inna fi dalika ñiŋ dante feŋo meŋ ka saataali ye teŋ la ayatin wallahi nomo dalilolu kala la kirimbayana la sembo la li ulil annuha hakili kesotin kewolu ye mu wulen nin hakili ma sita a ye miira sama ka jii ñaamin aniŋ falen feŋolu ka falen ñaamin bango kono a baalon na man sadalla la ñanta fatula de wala naa kulumu dalilolu ti bara hakili maali ye mu السالة بيامل كان تام فيرتو فلم سماك من نفرين بيامل تو السالة بيامل كان تام فلم لم رأوا أنعامكم منها من صلى الله أبو بانكوتو خلقناكم نعبد هذا ما دين الله ولا تود فلا يبان بركة بان أي آدم دين بيد لا كلين كلين هني بل آدم دين لفام آدم دين آدم دين لا بانكوتو خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون woto birini sinan adamade daata bankola o meme mo faati woto adamade mo jogi daata bankola ɓuratnako min ha halaknakum ngaldega kabo bankola wo fiha banko kono hani mbi no eddugum mbaɗe moɗumdila o bankole to naali faata ka naali faade je o min ha aɗum kabo banko kono hani mbi no foreƴukum mbaɗe findin dawle to taɗa tan signala ohra min gata signal potentin wulen nin kondi ko ɗon sidan mbare wulen law on gujino oɗe gonɗo oto naalaɓe ɓallude o wanko kam alaɗa ke goɗon jeede alaɗa ke goɗon wanko kam kam aɗa wita télé kono ibinaɗa fenɗen la télé kono konan kata ɗo fewde data télé kono a télé la walakad haraynahu man sallallah ko ga firawna jeerindila ko wallahi ga firawna jeerindile ayatina nakirin mbaya dalilullah iɓe mum kew a jeerindi ɓeelala l'islam mum ɗundi firawna kam ko kadi aba bar firawna fana yande ɗon in sosoroge o kilim mbaya dalilululale wa aba a baranda pour que mansatalla kilim mbayandi qala firawna ko moussa yeko wajitana woɗi natan ɗol kanne bangle tufurjana ɓuur yendol findindi min ardina nayi misra banko kanjam moussa fore ɓe to ɓan bisihirika ila yendab ila yen korte on ila yim baɗuta yalonɗola ya moussa ete moussa fore moɗana kooti jambang فلناتينك أكو موسى والله من أبي بكري كان بسير من كرت ولا تلي أن مثله من مولا كرت ونمتي فجال بيننا سلسكير وكان دوتي ما بينك عن موسى تيما مفيدا لا هدد من الله جواته لا ولا لا نبلغه ndolde men waali la nahnu ndol fam famudu wala anta ani da fananta waali la makanu ay kedin kirati suwa da men be tambirin man jam fa pato non si laano je karawo kala la je tara diga ga din kira kan da mutu da mun su ka yi sabu lafi do isa ba ba ku qala musa ka ayko maw'idukum allallahi dillu min silanta na to be benna ko no yawmun zina wala ma la fi to la jam ko muti la fi to do mo be ka finta alim rabbil islam la hidu muti don wa an yuhshara annasu bari samaru ka funa ma da misra sa da be se be wulu mo ko no la wali ha wa to la mo be se be wali ha da bala sa yawm zinati allah fi ko no mati fa tawalla fir'aun fir'aun la da ko di wala nyama fa jamaa ay ka funa ma roge kayda wala da bari jamu la summa be ko na ata ay na da bari mo min to wala wala wala la hidu mo min to ay la da hidu mo min to fajama kaida ayi zabi kaidi wala fajama ka fi mamaru da kaida wala da barin tunul ba wala barin tunul du ma ko ta ayi ka fi mamaru fajama kaida hu ayi wala da barin tunul ka fi mamaru wala ma ko ta ila thumma ata wa qurani na ta lahi dun mu kure yo mu zin ani wala ha wa qala la musa musa ko ile ko ويلكم خلقوا باليان يندمدمو لا تفتروا ولكنكم في فروك على الله وزكلن كوكم كذبا فنيالا gana fa ya dambe yandi a kalamu na anna ta kin minna to gata da kula da kana da ban bazan sai fadi baya do alisawu فيسهي تكون من زاد الله سلا كل بأداب بعذاب ينتهي ولا من بولا تبان سوف نقول وقد خاب من موسى والله ما كسر تابون تائف ما يفعل في فوق من صلى الله عليه وسلم ɗum malla faatu ɓe tawa moɗum kono ko ɗum min faade ala sokola ɗum yimbattuɗa ko ali foje to ñaata jeeɗe

قالوا يقول فجر لنعمكم إن هذا المفروض من ذلك أنت موسى من بعد ما لساهران إن مفروض مكر في الأفل تبقى الأفل من تلك يريد أن يفلو بلا في الله أن يخرجاكم برو يفلو يأكل في الدين من أرضكم كبال لجم مثل أبان قسنا وكان بسيرهما يفلو لا ينفر ديل نوسا كلا ويذهبا يفلو يتنجل وقفنا بطريقتكم أدولة ترنسلوا لا المسلا kela silamir kindeyar ni baati jalam wadu lafa dan kama silamir kindeyar ni baati kan bi tariqatikum al musla muannas amsal lakat wala asraf فأجمعوا ودسنا على سفانكا عليك فنو ما مدى كايدا كنو قال لا دبر الله لا لا لا لا دبر الله كفنو ما بل ما لا دبر الله كفنو عليك فنو ما قلت لا بفنو عليك فنو مسلم بيت فأجمعوا من أجمع أي أحكام فأجل فأجمعوا أرسل فانكسر على تبن لروكي كايدا كل ما الله دبر نتم الله ولا ما الله قرد لهم نار تسنا أرسل فانكينا قرآن يبقى في يوم ينا ثم أتوا قرآن بيسك على بيسنا صفا الهرد على إطرة تنبرين مصطفينا الهرد على بيترة تنبرين نار بنا كادو ولا سلام دور الله موسى على الله نيال بيجي نونو من الأرسل فبامر على بيتنبرين قبل مولان نونو يبقى جل بسنا Mheshimiwa Mwenyekiti, faajmahu anin faajmihu bikasri lmimi wo fatiha wo fatiha ni ko faajmahu ala sika fuño marode kayida kuma na dabari laɓe na wumowonati ala sika fuño bar ni ko faajmihu ala sa toɓendirode silam kayida kuma alla dabari na tumulula ala sila ko toɓendi ala yeynata qiratul yeɓenata bilkasri wol fatiha وقد أفلح ikonyo ya ga ganye da ba ka ganye ba ka da da yau mafi mutu man mu ganye ta gele sala min ko ta ka tsanin da ta mu kan mu ganye da ba ka sala mu men ganye da da yau ke tolle qaalu birin ate ko musa ya musa ede musa silaŋi sa sugandiroke imma imma an tudqiya ni lefta ifolo sena dokko faye wa imma nin du lefta fanan dumani bi an nakuna ndule seke aw walaman mo folo ti alqa en bala dokko faye la silaŋi sugando fanan beti de kulu yala ñun bilari fanna bakere de ima jata hede dumana wato ko musa ya tumna biri ben dafaran combat bi musa ya kulo yaade comme itolu ko itolu be lakkora nana ɗum ni itolu yaake bari ɓe gañina wona tamaya yeɗum لا تحقرن صغيرا في مخاصمة إن البودة ترمي أغاية مغلة الأسد ibo hani dinde mo den son goɗum de naate makana bi tawala de suusula aka yiɗo bon ɗin no jato ñato de wala musa ɗo moussa wala to fira onete bakere de bala bi tutala ma bon وقد أفلح اليوم من استعلى قال موسى كن يقول بل أكون أتبع أنكو الفلو يفيروك إن أفيروك ولن يعمى فإذا عبادهم من صلى الله كن يلجلون يلجلون ويسيهم أن يلقوا تلقون نمون يخيل إليه أكمل موسى في من سهرهم كبول قرتهم أنها قول موسى التي تسعى من نبتها مكيبون bara ya ta man kibiya mun kurtawo badu da non do khiyalo mun do non e kam le nyaa ko da samun tele fe min ta aban ki woti yukhayyaru ilayhi wala kam mun ta ta fe min sihri mun ka bora kurtawo annaha qawmun gidan sadan kasala min ka bara ta mun sa ta mun ga ni biri wa gada fa awjasa anata kalamu doroke fi nafsihi ya sunno mo kono khifatan ay silamu ma ba sunno mo kono juma musa musa ay ma ba sunno mo kono de kata kuli min je silamu ha wali wa ya silamu ya sunno mo kono ay silamu ni mabu amma fi dindi kana kana kana bila jose ya tan bara silata bawo ko sali be ma man na be juro fayde be kuli kila ba ko ta ya sifa be be tamu hmm. yiro ɓe fanin na saña sañi jam wurgo kila fana ɓe dinta iɗo kumaɗano mane sifaɓe kira a na joɗu nadi mbalano ɓe findile ɓe kira kela hmm. munatna musa silata aman sine to lawla haqiqa bara bina men kira ta lawna mujisalati ñun nañi mum sihirolete a silata ñanata je pour toñañu anim fan yakata ñamemulu itene suuteno moɗo sinamirata fan nassa muñum nassa sifanete bidu yeta lañum la atati bizin gine asila bara man jago to ko kala da yamen ya asila wala na ko fa abu jasa ana ta kalamu da roke nin ma ke. fi ya yasun da mawdu na khifa dan silan wala musa musa islam ma ba sun mawdu na kalamu da jede kulna man sallallahu alaihi wa sallam la takhaf musa ya kana silan innaka ngode men geten anta ita fam fam ala ɗen santan wodi ñom gerte ɓe ñom gide kande laɓanta wa alkima moussa ki safirmo fayi fi yaminika men ɓe ɓuru bako ñokono waɗem dogoti safayi talkafu ma aɓe fewne ɓe kunnale sanao mine men barata innama ɓuma men ti sanao mine barata dorom kaydo sahir kortelala dabaro yewle bara wala yuflihu sahiru aɗum kortelaɓe ka kunnadiyata gañila hayso ɗinkirawo ɗinkira atara dara kwato samba dawda ya taman mm, ya daga ne na jele kurte karamin kafir yaron ma ya ta mando kafir yaron a talibu kafir a karamin kafir kurte haramun ya ta dade fen wo fe sa tamande mulu tema ke kuyande ka futuuru bama mulu tema ka waali yebude mu tama be mo sihiro abe haram ya ta sa on bede hada والسحر قال مالك تألم kala وقال كافر imam ma go korte karam mu kafir ya rat a talibu mu kafir wala a karam mu kafir mun bi wala yuhli musayi haythu ata faul qiyas salatu korte da dun ata ina ta boy wala nyama ni halatu e boy ta wala nyama sujjada kaje su gidi lalde man sata lai ban ko kan e boy ta lai ban ko kan kaje su gidi lalde قالوا هيكو آمنا لمن يعتلي نقول لمن يعتلي بربي هارون هارون ماريو دا موسى أنا موسى ماريو لمن يعتلي سلام بلو كلا دلوم فرانا لو كنت بار بعد بسم الله موسى سلام الفرق لمن يعتلي موسى أنا قال فرعون بينكم amantu lahu afadyarun liman musa sadale ban qabla jannin an adana lakum mbedu nyangade yen allah di man ya kasiti de wala nyanda dunu min nan do ba on dum kala bati men nyanda ko da ila fadi liman yo man fulo al ka bul liman yata musa amin ha ko ya man nyanda ko da hmm an adana kafir ya man ko akoye musa kabirukum ma da ma allah ke ba keɓatama yaali karandi koto kurta wala alladhi ke ba min Allah mai yaali ɗo londinɗigin musa da ma allah don ɗon ba baate mai yaali londinde koto tewla falaw fatti anna akoye wallahi mbe kun duro kenan أيديكم على بلورلا وأرجلكم على لسان بلور فلم كنتلا من خلاف نواليتو نعدو بربا بلوكم نعم راسم بلوكم بارك الله ولي نعم سلا رسنا جيبين تنم موسى على جمال لا يمكن تقول جبنتا أنين جمال فننا على يابتلا ولو ولا أصلبنكم أدم من على بمبن لفنا في جزوع النخل تمر يقول بلا مغال بمبن جيد ولا تعلمون على بنا يلون لي أينا نقولكم جمال مؤشد عذابا من دي من دي من دي ينكم كتولا وأبقى أنا من ينكم كتولا دوما لفنا موكا ميا ولي أمم. أينا ولا ما تفهمت أنا موسى مالي kata ni ngala jumala yang kan kabu diminta ani jumala yang kan karu kan ngab duma jumata rawala da na tabbi fa wala da duma sura ko ko ko idza ba ila firawna innahu tala risal da firawna ya kada da na tabbi fa kafiru da sura dunya fa barka ko mu ala lati eh mu mu ku balati mu ku balati قالوا alamanu kaaye ko lamnu sira kandun tede suwandila de alamafen kan janamin nadandulu kan minal bayinati kamo kilimbayal e de nuto eyde dari kamo dalila koyoru to allah kilimbaya kan ani musa la to ñamoya kan o dalila koyoru min nadandulu kan firawna dawto noona jesilamaɓeyde nooma de ita ka min ɓe fotoɗe ɓe fan yalde manki alati ye tawhidoje de dankene ya na ɗum daaraka ɗum sunnɗo makom sila banba kaala dammaɗeje de lan nusira ka ala ma ja'ana min albayyinati ndol tede subandila fengo kan min da ran dol kan dalila ko yulu to ndete mutala sala mawtu jede adu nyuna ma ka ko te taman dal min bila na akaya barbi ya to ya ga musulmi ka ورأينا آياته فاهتدينا وإذا الحق جاء زاد الميراه لقد انتهينا ربهم يوسف وكبر الله من سبوله والذي يمكن ان يكون يكل أي على لك أن ان يكون من نادن كان دليل ان والذي ننكل على الله فقر الله من يدل مثال تندد فقدم ان سليس في مبارك أنت إذا فهم فهم قاد إمام من بارك ان لك أبيك دون سلام ينجم فارنا من فلم فارنا توفن بوك وكنا يكون كان فعل الله سلام ان يكون ما تونا ذلك نملي مانياتي إنما كون منتي تقضي إذا باران كل دورون هذه الآية الدنيا من الدنيا بدو بتاع كل دور لا كان وإنا ندل من جتن بربنا ما إنا ندل من جتن آمنا لمن يتلي بربنا ما لي لا ليغفر لنا قل أنا سكفر ندل خطايانا نفر بجنوب الله إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إذا في وفر لا نفر كان غير من الدنيا فلو قلت تدرون كم بوتي كم فا كم صرم يسمو بدن ولا بري جهنم يتن دون ولا وتد الأولى يمكن كتباتي ودايا أنا woma ankaratana alita en ɗum forcé alayhi min kan min alsihri min korte tamannoto wallahu man sakalanke o hayrun atala kayramayata nde filawnati wa baka atalla yamen gaɗo kad duɓeytatade fanande moye men ya sooki innahu koñano menti man satallah fano ɓe daali asilan filawnana moriya jaɓe minna ayo kumolo man satallah ko innahu koñano menti man yati rabbahu momota damari be kan alhaala to mujriman amo durum mane tala kaburo kono yaade be ɓuri ala kana ɓe ala sogonin kafiri ala kana fata yawma ba yata ikata bade wolen yalongal fulano kon yekko walata mutunna illa wa antum muslimuna momo kana so yefa fo misilimama silan jam innahum kuñamuinde man yati rabbahu momotata amari ye kan wala tata ala kan mujrimana kafirima komin firawna ɓe ñamin ha ɗo kuɗo ma fa inna lahu rabew maliye jahannam jahannama dimbala be umari la yamutu ala fala fiha jahannama kono nasina da wala yahya ada da fadu lagi fana fadu ngala be ketin tula jahannama be wala nyama summa la yamutu fiha wala yahya ita fala je ni sada adu da fadu lagi fadu ngala fana ومن يأته برمان متاتا من سفى الله كان مؤمنا الهلك علي من يامو ما علم عليهم بيبولا ولكون قد عمل الصالحات أما إن بارك من مالك الذي من يقول فأولئك ومن كل يما يقول لهم الدرجات ولا صبر لي الأولى ولا صبر بقرطان الدرجة وكنوا operation ɗen pratique manti ɗum a koye jannatu adinum saba to ara janoɗo ɓewoli hen eɓe ɗum nawleɗo tajiriya kabore min jati ha wara janoɗo ɗumon na yirol goɗɗo al anhar ɗaɗoɗo kaboreji e halidina fiya eɓe gila dumalale tigi wa dalika wara jano ɗum ndero min jeten jasahu man wala mawla joti tazakka min sene ataka usurkulla kon sene andeurkulto ولقد أوهينا من صلى الله عليه وسلم وهي وكيله ila musa da musa kan alim kaya ko asiri isa suro tan diro ge be ba din na don le sai suro tan di fadri lahum isna isna ke ro ke wali e tarikan taran la fil bahri ba kono ya basa min be grasa la jaro ti jita tabla jede isa taran di ba ni kono لا دخل موسى كان أسلم دركا فرعون لدي مر ولا كابر سند والباجن تولي ولا تخشى أدون تونا مفنا مقارن كان أسلم فلا ندي آه، دركو ولم فرعون نرم كان أسلم كابر هي بابن تولي جاب فرعون بالنوم ولا من أسوار لو تدريني إفرا اسم اسم تبالا يكون مجيب يفرعون فلا نرم هينا موسى لم يمر إنا لم نرم كاهر من ينسو تندل موسى كوهاني إنما يلبي سيهدين ما لي فين في جنة فين كان دلبل ولا نجم جن كول فايكو لا تخاف درجة ولا تخسر كان سلا ينكو في العرب يسوع لنا أدون كان سلا فرنكو بتون لنا بعض كم ده بكي سلا لنا إني لم فأتبعهم فرعون firawna naata bulene wala wala ñaama walama ye nooma saatarendiroo ke musa nala modu la bi junudi yala kere kewolu ti aye nooma saatarendi musa nala modu la fatabahum firawnu firawna naata nooma saatarendiroo ke musa la bi junudi yala kere kewolu la ye bulandi nooma fagafiyahum mansatalla karata firawna ñolu mura min al yammi baako nooma feŋo ye mura je gafiyahum ma ye mure wolen jibalimo ti وأضل فرعون مثل الله فرعون في العيف الانجلوك قومه ولم الله يبي في الانجل وما هدا أمي كان دندي فرعون يبي في الانجل في تلا يكون فرعون من ما مر كان دندي يلا كافي وما أهديكم إلا سبيل الرشاد نبي قال كان دندي فكان بوسي لرجل من صلى الله عليه وسلم فرعون لو وما هدا أمي كان دندي ألا مر في الانجل برا أمي كان دندي يا بني إسرائيل atorna billahi ya kuma dimon kada yake yana kuma man sallallahu alaihi wa sallam tonya da maliki sandi min adubikum aljawma min ila ti wa na wa'adnakum nara lillahi farajani batulukum ko karatin da mala alaymana min gidan musa kurba karunati hanbiya alaymana min gida kun barkamati kun be mutawrato da musa da ke da to da barata tawrato minna ونزلنا عليكم ما انزل الله كنا جندلوك عليك ولن ياما والمنا لكم كل كن سبو جندلك ولن ياما والسلوى ان اليوم فلن جندلك مجي ولن النار سبلو ولا بريكو كستمر لن نصل على طعام واحد بقرة وليس لا يوم الكرسي كلهم كايا نمروك من طيبات ما كبكم على دارهم لكن لما ورزقناكم ما لهرج منا ولا تطغوا الكنا دنا تنبوك فيه وتو دنا تنبو من ذلك أنا كافر يا رب نيم فإلا لكم غضبي ما صلى الله عليه نجس بوس ناجي لكم ومن يعلل عليه غضبي أدو نجس بوجي تمامو كم فقد هوا وما لنبوش جهنم وقد سقط في النار وقد جهنم لديه وآسي هوى المرد فكم من مهلك إلى النجم لما نادى الهوى هوى وكما يقال وإن من صلى الله عليه كنت لغفار من بنبوت كفرنا بعد منتي لمن موي تاب ما يتوب سيوكي وآمنا الإيمان على من صلى الله عليه لا يندي وعمل صالحا أنا أنا بارا بارا كنون لا ثم وبيكونا اهتدى أماري كندا تندن كندوسي كنون wama ajalaka ko musa ko kono ne ta korontondi an qawmika kemon ni lamul kono idan mata da man sunna mul ko ne ya ta da mun yau sabu dan bo me bidan me ka do do mata ta ba ko dina kemon ne ta korontondi dan mata ta ay jara shay'in jaraka ajiyar an Sabu qawmika sabatan lahum wa lam ta'ti ma'ahum mun ya korontondi fo dan mata da me lamul ko ne ya ta da Ya Musa ya da ni Musa faɗa Musa kamar zanna na yi horonnan mako ko na yi Wani mu sutiya a da alinati sutiya a da alinati ma'ana wani mu sutiya da alinati a da asalin ta na yi, ina da kuma yi nan nan? O de fana bai nan ne ita ce kun gina da yi, n'o de sotarai da ta da juna kan, ko ina doni ne? I fana nan ne bai ta da nan ne, na wuɗa a yi a yi a n'o kama. Waje ne gantar ya daidai ma kan abdi mari ta da. رؤوس الجبال يبني منك من يسد الأفعال من أن أنت ترياك النار فلما صلى الله عليه فإن أنت قد فتناك قد فتنا قومك إلى مرجرة بالعلم في الإندي من بعده إلى موسى تعالى سامري لك إلى في الوصل وقتله وأدلهم السامري سامري لك في الإندي ولا إلى مرجرة في الإندي سامري لك إلى مرجرة في الإندي wani ya jarabi da musa ta ta faja musa musa ta da wani yamma ila kawai ka dara mulka mun gadi bana a bisu tun ba a sifa a bisu nurin ba ke tiltan da na kula na ta mulkan a yadda da silan samiri ya tura da makulori akwai gina ma'anda a lati sila da karin wani karin musa yin tamin kyatin na dai قال موسى بلا مرتنا قال موليكم يا قوم يا قوم النمول ألم يعدكم ربكم أفضل يا المالي مالي من بلا هدالي بم وعدا حسنا لا هدول من بنيها من فرم لا هدالي ولا بم آية لا هدول يا الله أفضل عليكم الآن أفضل الله يبني يوم بجام جم فتاة القربى ما فتن يا مكم إن شاء الله ولجم فتاة في بان أما كم ولا أردتم فند الله فتلبان يا هلا عليكم ولا جيات لكم غدهم يسبوا جيات لكم من ربكم كبال مالي بن من كرار وقتوتو فأخلفتم الله تبالي لك موعد إن الله دولا أبالو إكايكو ما أخلفنا موعدك نرمينا الله دوالي بملكنا نسمبولا يراكم bitaqati llahi wa amrina mm, sembo kan anim faŋolla lafo kan o matenna milayamaro walide walakinna barin tolu hummirna yen tolu dunindi awsaran duni kuniŋolu yen dunindi wolle la min zinati lqawm kaba molla ñalolu ni la jankuraŋolu to ah, firawna ñolu bire tata ila sanolu ni la luluwolu ni la kulikololu min yenu eh, je musa balla kono mara tili tan saboɓe a ñandaw ke bara birata ta ke a nata i ka anin sumoleya ke tili tan sabo timmata a nata da susa a ñoo suusa ala nata jarabin tili tan dola ko ya kai sa iɓe da fara ka ke tan a aɗum bira ka kala mule ɓe tili tan sabara da nin kitabo e ndaali kam ane fana na sarjan kitabo soke kote sila mbiri dole sila o tili tan sabo e musa musaje samiri nata firawuna min lamol lawo sanol ne wo koli folo la ay wolu tun kam a ñaka min nisi tuura be ñaami a koye ñinamal ni moussa mariyete sa nim fo ñoo feetaw kono da ka kuma komin nisi tuura ka kuma yo sila moussa tiltan sabo bira tilmande ala nata tiltan naata keta tiltan naata fatama mi qatu rabbihi arbaina yawma yo tolu ga moussa da koye sila moussa tene maƴa tiltan sabo defaali o fela timata manna woto sila atina silam ñin tuuraɗo o sila lewo batamata ka suɗiɗo ke koye bila yawru ni jalam bato kan moto mo men kan ta fira wala ma e kan mo ni tura mo fan bato kan daga solo ba wala min de wala kin na balun ton hum min la yalun de aw zaran bin bin bal la min zinatil qawmi ka ba fira na na mo la nyaru to فقدرناها أن دولة فايدين باكونو سامري لا يمر كان يدين بابا مالا إنسان من يكون فرلا كون يفايدين باكون يفايد جاي تون كان fakadalika anɗoga fa jimba kono ñamen alkasamiri samiri fana yafa jimba kono kono ñamade kono ɓe yelunta anaade tukama yeke turati fa akhraja lahuma nata findindiroto bani israil ol yewde ñama ejidan ay turaren kulor ɗimo findindi ye jasada min keɗa jatamati silan non min keɗa jatamati ayo findindi ye lahu khuwarum kuma kamaɓe o turarimo hinnaka kuma ko min turarin kendoga kuma ñamin lahor fuwa kumakan be tulali mo ñinna لنا درك إن الله خلق الحياة في ذلك الهجر على سبيل الاختبار والامتحان iko bira be akulolo non ala na sugo ni ni yelo taranda ko men ni to nyaalo ka tan nyaami prasi tarbe nyaami ila fi wasna fa baddo ko hani ya kul ya tun kan nyaama do nyaama do ye nim fonyo ya fedro aka kuma ko men turalo ka kuma عليه درجة فقالوا يقص من يولن يامكو هذا إلهكم من ما تلماريتي فهربوا فقالوا يسامر ميت كلور بوك على الملك وهذا يكون يندولي يكون يمنجت إلهكم إن مال ماريتي وإله موسى أنا موسى ماريو فنسي موسى إن تعمل ماريو لنسي لما تعالى كتابة من دي فالناس يا موسى من تعب ما لي لا تعب ولا جني ثم تعجنا سلام دعني من كل رأي تقول ما نفعل كان نو موسى في مالي سلام فقالوا جم سامرين على في مر من من يعرفون كوتي ولا كوف نو موسى تلا يقول هذا إله من تلا نمر ما لبته منصور وإله موسى من موسى لبته منصور سلام عليك لبته موسى دنا فالناس يا موسى من تعب ما لي لا تعب ولا جني بمعنى الناس يا موسى ربه أفلا يرون من صلى الله عليه وسلم ñinata jeeroonin nandirootina ba alla yarjiu lahum foñin tuuraadamate kuwan murundiroo keenoo ta itolu kan alla yarjiu ilayhim ko tuuraadamate murundiroo keenoo ta kan qawla kuma kan ni diyamutaa ye ate jaabinoo la fo mamurum ban bari fili baa ka mun kan I don't know maraloo I'm tolu to tooroo fanaŋ na naa saabundi bala wala nafa ani mo kan ولقد قال لهم هارون هارون فرق من ينا كيكو من قبل جن موسى كمو كن هارون كينكو يا قومي أتلنا مولو إنما قوم من تي فتنتم به يعني جلب من ترار ولا وإن ربكم الرحمن ألم علي من يندك بطول النعم لا من صوتي فاتبعوني ألم بلند نوما من صلى الله بطوتو أطيعوا أمري ألم بلند يأمر فلن نوما قالوا يقول هارونا يقول لن نبره عليه ندل تقول لن ندل المبروكا عاكفين سبت الله لتنا تبروكا حتى يرجع الفاتحة إلينا ندلكا موسى بيم بدلك موسى كان كان قال موسى قال يا مرنك ولا يدلكا يا هارون أبا هارون يا هارون ما منعك من يتبلي إذ تمر من رأيتهم ينمر جدل في دنين قرار مبروك ولا تتبعان bulat ni man sonna bulalan no wa ne musa afa asal tramuri afa dite inna ya marda so so ba kasaba dite lamba bulale ko nyan dira ta ko afa inna ya marda so so ba qala haruna ko musa ko ya bulahum item ba tim bi dana la la ta ko ikala mutar ko ke bi ni yati mbora la wala birasi ikala mutum ni mo kala mutar ko ba ko la haruna ko ra ya ba ke haruna ne musa mu ba ki mu fa bar jama fi kaka ita mun ba ma ita mun ba da ma bar fa ka mu ba ba ka mu bar fa bi ba ki hmm. sira musa ya abora haruna bora na kamar kamara bulo a ya kun dunu na fa bulo ba bulo ya ji da san mu kan fa san musa kan fa kai kula ta ku dun dijati mun bi ras inni khashitu aka anta silamna nu bla deno manga ko tura no ba tola jam sira na ngina la anda kula ida mo sa ka da ko nye ko fa ta pota ida le jan jan le ro ke mai na bani israila israila bani israila no temo la ida le temo jan jan de walam tala ko ko qawle man sunna na ko makam ko rosila ka ba ko ngin ko no ngam furiye man sunna ko la ma la de qala hanaka ya ko qala musa ka ko fa ma khatabuka salamana dum mutala ko nya fa muti man mun mun ko nya ti me ya de ta ba la nyam ba la ya samiri yuti samiri sala musa samiri ka ay ha ma ay kan musa ko la ma mun ko wala mun ay dum ya samiri yuti samiri qala ko basuru tun ndema jeeroge ɓe ma fennere la lam yabsuru ñinoma jeeroge bihi ɓe nablenga ɗondiroge fennere ñinoma mbellum fa kabertu nata ɓe biroge wala ñama kabita dambulu faala min asari rasuli kamo jibrilla soo sinno bangoto lanne ko ada sabiri min dolu ko a bamale a fay kabira dunde jibril kana aka domorendi jibrilla soo sinno bangoo yukaya wala taka ka turano nyum ko furu turano min sabal asakuma sallallahu alaihi wasallam bidu ka jam fa khabar da nabi wa ka qabila da nabulu fala min athar rasul ka bokira la suwasin no banko wala jibril la suwasin no banko bidu ngo ta no fa nabadatuha na ta wa fayin sal kulur le ngo no ala rake tura ta kuma zundore men da ko kan do da da bawo nyasamire jibril fa da jibril le ko wa da kafirut ñiŋ musa ma fila wala le ko ñoo kela musilima su silam kela wala ma kando wala min da ka basurtu ndan lon tabi ma fen ne la lam yabsuru namol man lon de do bi me bi men ne tul man men lon fa qabaltu na rabbi ro ko nyama qabila tam bi ri la min tul mi rasuli ka jibril la so sin no bango do ngabi fem bi woto فلمدلوها أنك وفيت لان كلور لمن يكون ولا نعما وكذلك من صلى الله عليه وسلم بهذا سامي كابتني سولت لي نفسي نيا جن كن دنيا كلور ولا نعما نيا ولا يبارو جن كن دنيا كلور ناتاكي qala musa gayanko fadhab woto ɗasi tasinaje ɓon huɗo kono jang fa inna laka a ɓeete yenne fil hayati isiyatoto men tuta je anda ɓuura ine momo ɓende safa mari yegola misasa musidimo yata nide temako ɗen kele siɗan sawu kuran jawla ala ɗum kawla ɓe tatala hala koti nani susada ñoɗa ɗon sawu kuran se sawula iko aqaba innahu aqaba binnai uqiba binnabi minannas ay la amasu ahadan wala yamasu ni ahad man a min mukharat mun ya min mukharatati nnas man an kulliya ya da yankan kadi wala kasara bor din mun dalin ka jamfa mun na mu sita da kasi din mu sita kasi a balu ta wanya fa wata jamu wala na da hadaki din bo jankan kadi din bo sabu sabu la min so o turar mun din da wala musa ka ko fa inna laka bi da ya hidayati siya to wanda kula isa foro ke mo mo ni na bin da fa mari ya da misasa musini no ya man tan ne to musini kana su tiyan nan da su tiyan da silan ada kun kirma kun kirma baro da wannan ya ma fa fa wa inna laka ala min da samin yanda fanan mawidan liyar yalla hido fanan bai yanda yan gangado to lan duklafa ita ita wa wali da yi nasi da bidun na kawarin jahannama ti lan duklafa mu la hido mai yaron ko ita ita ya wali abali da zai tafi nan ta kuma wali da dai dan ta zai ba an hu wale ta yi manna la dan duklafa mu ita la hido ni ta yi manna la hido ni madad wanzuri sanji fero ke katela jimu batu fiamu kamu alladhi batu fiamu meyalam kwa zalta ila labanda alihi ya kamu akifan sabati lati la sabati lati ya batu kamu timba ala asumba ubekula ala nansifannahu bita yuru yuru la fili yami babu na unasfa yuru yuru nyala bila la jirede إنما قوم منتي إلهكم المريم من يندبتلا الله ولا من صد الله الذي من لا إله إلا هو من صد كيرين الله وفاد دما وسع كل شيء من صد الله يفاد في مبيت دلما دلما على لندو يفاد في مبيت kazalika manzon Allah ku kila ni ma yau in tare ko sabe ni man dole tan ya min na kusu alika gadan da yaro ke da kila ni ma kan tin ne min an bai ma kamar kuma ki ba ru to sabaka min saban da kuma ku furu ni da mun da ku to wa kada ta ina ka kila ni ma manzon Allah ka wallahi ma dino ke da kila da dai milladuna kaban da so kan bata zikira nafin kun dilo dilo da wannan alquranu take man aado momo yakode yani huwalikuranoñimma fa innahu mali yamilo abedene lokela yawmal qiyamati alqiyama ɗoɗonla wisrana abedene kulim mbare ɓenda yangannga ɗo to halidina fi aɓe ɗumalawa yangannga ɗo kono nde o saha a jaw yata ɗe lahum e toliye yawmal qiyamati alqiyama ɗoɗuma to himla jun oɗuno jaw yata e baɗeɗe ɓeɗen kulim mbare ɓen jaw ɓaɗata lawnade yawmal qiyama ɗoɗumola ɗumote yunfaku ibe feero kela fi suuri nooro binoo kono wona suruna mujirimina man salallahu mbe mo kurumol kafula ñoma wallen kafirolu ti yawma idin woluŋo to surka e ñaake soro be tarta findi kunol kuna be jabe tarta findi je lowo ñaade be fin doron ko ñaade be finna abe masirale kunol kono lolu ko surka ñimi bi mana asrak e ñaade be be burule burule kunol kono ko men fen buru no be ñamen bari ñara fil ko do ma ko fo do ya da fa fa tuna da ko ka ibe dum bula bayna mu dam ma te be kullu le dam ma te be dum bula yo e fanam illa mistum ka bi ma alma fi wa na sabar dunya bal mutu illa asra futri an dan do ka rasul do fi نحن أعلم من صلى الله عليه وسلم فهم لمن بما فهم لا يقولون منكم من فهم آه من فهم لا يقولون إذا يقول أنفلهم تمبو من بيترين دي وغفور كتاري كتان تاران سيلو لا إلا بشتم ولقال ما فيه وفين سبتي لا يوما وتلكلين أمثلهم طريقا بمن لهم ولم بيترين دي مسيلو لا ويسألون ويسألونك كلا الميكين كينك عن الاتبال بلكم كل لولا mbele fonkole ɓe gina miyaadina ndigani kiyama ɗo ɗoo siita fabul kilani may safo yego yan sibo a rabbi mariya baawu tumdiɗa noɗo ka ɓe tawi nasfa teyirlin jurl ñaala ala ba ɓe jurla yan sibo a rabbi mariya ba jurla nasfa no juru ñaala aɓe gara ko ɓen kikkeñoɓe ñam aɓe sina jen jan fayadaruha asinañin konko baalu tuuqa a sitara feenirin banko kan safsafa aɓe ɓe temberin sano ɗo stawiyan latara fiha ita jeerotira obere kon goɗu to e wa jam ita jenkiraajira jeeɗaɓen jiggiita walla ɗaɓen ita jenki ɗinkiraajira jee wala amta ita jenkira tentirin fananjira jee latara fiha e wa jam ita jenkiraajira jeeɗaɓen ɓe jiirin wala amta aɗuta jenkiraajira jeeɓen ɓe tintirin santo yawmahin wonnoto lomo min mbere kon goɓe kilawo ñaama يتبعون الداعية ولن يمر بكلنا نملك بولك برولك لا عوج له جنك من ترى كلنا نمر دم بنا في لا ملايك لنا بنا في بيبي بولا لا كلنا نمر لا عوج جنك وتتلا لا هو أنما ساتو لا لم بيبي بولا لا تلا نمر وتجنك لا بولك بولا نمر وخسرت الأصوات كما كان بيبي سبت لا بيبي تنكنا ولوت للرحمن نعم نبرت يدم عليه فلا تسمعوا ولوت مبروك لا إلا همزا فمر سنكم درم صوت قتل الأقدام ولن نمر ولت لك بروتو بيبي تاكل دي بول لاك سنكم دي دالم دما ولا مكان سو ين دي دو دما لا مولا نما تفهم فدا ولا سن سن كما كما دو دما لا مولا سكي نو كون مول بيتاد يوم يهلون موتو لا تنفع الشفاعة من سبب الله كان يروت موكل النفع لمدمته إلا من فمدر أذن له الرحمن نعمة برمتي يدنا تمي ورضي له أنا بنا تمي فنيه قولا كما كما قولا ولم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ورضي له قولا أنا بنا تمي وفور الدنيا كان يروت ماري النفع لده لما لا يبين له الرحمن yaalomoma mansalallah ka fewɓe ɗon ne kew bayna aydi min ɓe to duniyato alkiyama ɗo ɗum lakkoto wama kalbahum ani min ɓe yekkoma duniyakoto wala yuhituna aɗude koɗen gadiro keno laabi mansalallah lakkoto elima ɗon ɗila ne fen noon wala lakkoto fonay men moɗon ɗinɗi minna de wa anatil wujuhu ñaɗade ɓe famma jiita lil hayi mansa baluure ma yemen be baluure mbiɗen balu fen man soto wato men nayi balu fenɗo sotondi ani be baluɗe balu ñasiman kirimol nanade be fadamaten dentara balu wala balu timmade watiɓe matelete alqayyum men kala ɗola abadi da fen ɓeeɗa suno ɗoɗola dota ɓeka surandi dota taman ɗola men qayyumuti ah, ndoɗo nin ɓe kuuɗo kunna mbe tarda olela nin mboɗa oɗangata kuuɗo fananna bar duniya hadama demolu jinnoɗum malayi kuuɗo kunnoɗum ñewolu da fen men ɓe ɓe kerin ala be bela ko tamande kama dota tamando ma ñasuto baliyanni pour akana do ma tamande ata fana ko ite maɗum sama kan ɗum ɓe ɓe seydina onen qayyum ko toti lowla baala mati dafeol alhaaluu dafeol lakkola aɗum ɗowtaɓe ka suulande ɗowta wa qad khaba man wallahi mo ka sarata bonoto hamala ma yeɗunero ka zuluman toñarol lawran fulan ka fo ya belogoto to yewɗuni o lungoto o maɗi ɓe kasaralaɓe gonnola oman yamal mamo barata min asalihati ka bobara kendo luto wo huma muminu a ma liman yamule mamariti fala yahafu o fanan desilanna zuluman la wala hadima anin nasirola ظلما بزيادة في سيئاته أرسل الله توني رولا ولن كرجل بجاور لفا ولا هدما أن الناس روح لن كربراجل فلن ناسي وكذلك من صلى الله من يمكور جندي تكيلا مما كان يامي مالك لا نوت من يمكي كبار جندي تكيلا مما كان يامي يامن مالك لا نوت جندي ولا نعم قرآنا كاكي كرام فنتي يا ربي يا من بجندي نعرف كلام الله رب نعم فلنا ده وصرفنا أن رسل كندروك فيه القرآن وكنا من الوحي يا مثلا لكم الله لعلهم ينساب لتلو يتقون misira wa sallallahu alaihi sarrafna bimana karrarna masayin kan diro ke fiye qur'an do kono min al wahid ya ro do bije da do bije wa do kana do wahid do ran bibiro nin ko mo do kana yankan da aka ya sayin kan gila Allah mu ya tafun min sabu da sisila aw ta ke Mm, ay la ka wala ko folo ye ni mi ramon ko folo men no halakita ni wala ko mi re saje faransa kan do so no nyaamo aw ni man shi ko te tanwi wala nono kan ke ya wala qad sarrafna wa sarrafna fihi min alwajh la'allahum yattaqun min sabla isisila aw yuhdithu lahum dhikra fondum ni man sila fin gondiro fon sila alquran sila fin gondiro fon di bra man ke shi ko te ni do de kan wala ni فتعالى الله من صلى الله عليه وسلم الملك من قد من بان سودا لا حق من من سابت ونيا ياري اكو دا في مبي مال من كم فلا ولا تاجر كلا نما كلا كورونتو بالقران القران كلام ولا من قبل جن ان يقدا اليك وحيه جن باب يتم من دلي وكل اسن فرب ما عليه زدني اسن دكيلا دفا علما لندولا وتمر جبريل نين جبريل جيتا با سارة كنا يجرون رسول كامل نين جبريل تاتا أخرم بيننا بدون نين جبريل بآيو سارة كنا أفلم كتنا سارة لانوم ولا نبلو مسؤول كنا لا تحرك به لسانك لتعجل به إكا كان يكرو ما من دين ما من دين القرآن في كل كترون تاكو إن علينا جمعه وقرآنه كان القرآن في كفن يوم يسيسو كنا أنا كاكرا يابي بندي نوتو بنتهلا فإذا قرأناه فاتبع القرآن نمبا كرام كتير ise hakkilo fana da kara ñano ma summa inna alayna bayana wo kola fasaro fana be mbina fana be koyndi alama ko ilam be mata bitum jawara ñomo jante wala ta jalbe alquran min qabl an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni wala ta jal kakar korona bil qur'an alquran o karamo fere min qabl jalnim an yuqda ilayka wahyuhu iba wahyu be timmandila wala jalnin jibril be karamo be la qur'an de kakar korona ila moy do barna na burata isa ban mari na faɗin dubu kun rabbi zidni na faɗin dola kurtubi ko nin fembe ala ko ala la kun ko nin fembe ge min fi da ya tan don doti ibe kila ya mabla buru ya faɗin yana ke law kana hunaka shay'un afdal min al ilm la amarahu Allah an yastazida nin fembe ge min farata fi da ya tan don doti ala ba baraki ya ko la faɗin ni buru kan ma dina kurtubi ko bar jamu dalilundi ko yara fam fendi je me sariyamo ɗon loosi walla e kila yamar pra e lafare da ni ala bulu woto e kayi wa pour rabbi zidini ilma isañum fo maari lafare londuga londijuma sariyamo ɗon fendiji men me yasida shahida allahu annahu la ilaha illa hu walmalaikatu wa ulul ilm imaji wolemo akbaru shahada man sata la seedeyaade la ko kuñamuñin ka ta ala to nya ñabaɗu man sata keerin fata ala dama sai dole fana nyamu jumal lati malaika isa e ban nyamu jumal lati la dum wa ulul wato obenyo da sama bula ko sama ah. wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard sariyal dunnam kila ko sandum jawri be kala dan yidin e be kafaro la bangu dum jawri ka dan yidin e be kafaro la ako hanin nyawri membe ba kono iko ala dan donna yidin be kafaro woto yaraban tuman ɗo ɗum nasdara sinoɗa da famde ɓeɓe ala dane kama yimɓe ka fam nawmi ibadatu rabbil la sharika lahu qalbi yudabbiru ayan turisu zikama jarata moy ɓura ɗon ɗon ni ɓe fam ndin keyara fewo ɓe tude ɓura ɗon ɗon ɗon fewo ɓe sinaɓude ɗoma ni bula ka lon dono ma fengo be la kana bule te nomo bar ne ko bula bula ka fengo be nomo ita fengo be sotla don do ko dan sitela o to fengo be to je bula don وقل رب زدني علما ينفع ان نكون وتعالى ينفع بركة ما أيوه فلان عليه بركة ما ولقد عهدنا من زال الله والله والله من هو وسيلة إلى آدم كتم من بعد ما كان هو وسيلة من قبل ينبغي يرون الله ما وصل إلى براك أنا دوم جنة بعضنا ولقد أوحينا ما وصل إلى آدم كذا آدم كان جنة بيرو من دوملا من قبل ولا جنة بيرو من دوملا فنسيا برمبا آدم نادجنا لاهيرو إننا لا تجعلنا تالا ولم نجد له من صلى الله من الناس تروك آدم إيه أزمان fangonin sabarola ruga fenu to dimina fande min من man fanga kala wala ne wa idza tabmadan da malami bunga ko fama ko lil malaikati malaiko le yang usjudu ko ya usjudu li adam min ba adam ay fasajadu malaiko be sujudi ta illa iblis bari iblis aba ate ban sujudu la de mo ta ni dum de inda ay dum fandi adam man sama sujudu la de illa iblis bari iblis wa aba ate ban sujudu la de فقلنا من صلى الله عليه وسلم فورو في ولنيا ya adamu ko da adamu inna hadha min iblis man jada madu kun yimu jawle tilakete ye wali zawdika ani la fumu no mo kada na hawa da jawle nyinti fala yukhrijan nakum ma kana alifu sintindi min aljannati arjan lakum no fatashka nari fin dinan yimara wala arjan lakum no itara da sinna ba hade mm-hmm. fala yukhrijan nakum أي مثلا نحن نحن بيوم برند مفرد قلنا يا آدم إن هذا عدو لك إذا آدم إن إبليس مجاولة إتلا ولزوجك أن لا نمر منها فأولا نقول كوير وجام لا يخرجن لكم الفلو كان سني يال فنتندي من الجنة على جنكم كانوا نال فنتندي على جنكم نجمون بنا كلا فتشقى إتى آدم بنا بتعالى ibina bata la ñimu so yende ba ibina se non kele le ila kele yali kele ibina bata ñimu kele pour ka bina ñimu so yende kon be wara jama fana jama feŋo be bala bulu jama woto jama fana ye a koyi ni ko kewole ñanta kela muso ye jomati ah, kana tara sila nulo muso be tara taala ñe sila nan kana de de gato kende ay ani ko imaje be ko adama fa tasra ay sina bata balu ñi ah, ah, non apa bana balu ñi non juma be muso yo ko kewole ñanta kela kala la ay findi e muso e samati a kewole ñum kewole balu al rijalu qawwamuna ala nisa kewole mulo la balu muso ñi wala ke wala ngana kala balo dino wala ya na ta ya de musu mm to ska sala mm ah sa musu le ke fara so de se ko kun na fara ta sala inna laka abada da ya allah ta jiwa burukana kon ko fiya ada na kono wala ta ima jade fe to la je fanan ko be ko ni mara da ni be ni mara da kono kongo te mutlaji te do te mutlaji wa in awanna wa yanna ganin godin musa kiraro dul go in na ganin godin musa idan idan adam ala ta zama fiya idan ita min do fanan sun lagi mara janon kono wala ta da tilo ka te mala je ta kala je tilo te mala kam da zama da ta da yare guri je da ingina be fa'i fa waswasa ilayhi shaytan bar shaytanu nabi sallallahu alaihi wasallam kan ban ba adamaka قال أقعد يا آدم جنب ميت آدم هل أدلك أفرين تجي كندن دلبان على شجرة الخلد دوم يرو كان ملك أن من سيا لا يبلا من تبن فرين ييرو ني أجي على كان كان آدم يمو شجرة الخلد لتي كدوم أرجع كتوتو لا نجا ولا يرو ني تمو يندم بكبر على الله فتار بايلا يرو أرجع لو كنا بذنبنا ولا بنا كان كان يرو هل تاري أدم نادي يندم هل تفهم bitu hadama dama be lafani min tahara bitum ba ala yana fɛn fɛn tigɛ n bɛ ba adama fa lafi a ye tutu na lajɛ ɲinɛ y'a da, yɛrɛ nin dɔn ya yi bulisa ji wala dun na mansala la ko seitan ma da jawo ne ti ala mu ta da jawo mɛ mɔgɔ min yɛrɛ fa jawo ya ya jawo ya fa ya ni ne mo mɔ i y'a minɛ da be da kan la ko kɔnɔ da sa sisan adamadenw kan na ye bulisa sa o kɛ ba ye bawo fa ma jawo le mu Na na duniya ibulisa jawo ya y'a sa wota na iblis on tan jawdi nga kara sewoniti nga kuuto bari bi moɗo ka iblis ala sewonde man satallati ah. sajaratul khuldi wa mulkin la fa akala man sallallahu alaihi wa sallam nata dumaro ke men ba min lahaba min ha ka bo yiro to fa badat lahuma nata banke fulo ya bulen ya ma sawatuhuma ifulo ngai bulan kana mate fulo ya silamu karum janni karum be sutura den nagri ya no ala e jarabi ay fulo be ay fulo may bo buram wata bi ga fulo na da da wala nya yakhsifani ki fulo be no toro kala alayhi ma ay fulo may bo kan wara warqal jannati ka bara janni yiri jambulu to yawru kadi ke ngay bo sutura la wa asa adamu rabbahu adam fila ya ma la ya ma ko ali fa adamu na da fi kunna kuya wa wa sabuda Hmm. bari kunna huya men sen mosi jahannama kon ay waqa fi ma nuhiya anhu mutaawila hmm. wala ñindi fa wa adamu rabbahu adama fila mari la yamaro soso fa gawa adunda kuto fa saro kamarata ya mira tanatije yara fantano be wala to bawo ñin kana sayyatul khulul ñinti ata yamira to ya to ya ñin do be tutula la janna wala adama do no to de bari jaram bato annabi yo mo de lan ka fu ya fa fanan ke hmm. summa jitabahu rabbuhu wa hokkoko kola mariyana ta sumandi adaadama mariyana ta sumandi wole ñaama fataba alayhi ay tudum to himɓemba adama ka wole ñaama wa hada anata kandandi ka kuri gondayimoto silam qala man salalla ko memba adama koye bita alifuloy ji silam ita adama aninlahawa min ha kabara janoomin kono jamiana ali ɓe mumen wo kewu بعضكم الذين لا يردون لبعض دولي عدوون إما دولي جرولتي فإما لنسرتي يأتي أنكم أين أفيروك على ذلك مني كبن دبر هدى لنكن دون ذلك فمن اتبع هدى نم هدى نم مرد لنكن دون فلا يضل وما لنفر لدنيا جر ولا يسرى أدكم نبي صلى الله ومن أعرض bari ni ma moya ko di alla din bayari ko an zikiri ndaman sanan ala fi ko ndiri fi ma wala man na alquran amma sanan li mani ya la la fa inna lahu wa dawu wala din na moye ma yashafum badbal wala dawu ma di dunya jamu danka bal wala be ko ya la be na ba ke de mo moya ko di alquran wala kan di man ya alquran be balantana ye ko di alquran wala a inna lahu ma'ishatan danka balu da tan balu da tan wali ba ma da duniya ga nan ka bulu kono munashuruhu ikirija akasan ba da choda mm, muta baba amma ta da mm, dhikri bi maana kwa kwa kwa mtu القرآن ذكر لك وإنه لذكر لك ولقومك ومن أعرض عن يعبودي عن ذكري نفي بندري كتابه لمن القرآن تمن سنة إيمان يا لا لا فإن له أبي وما هي لما يشتم بل وبايني دمك بل ومن بدت لباكي kaburo yan kan kaburo dole be kunu de anan duniya jan fili gela abika wana shuru man allah kun ba wani dila fana akabara kaburo kono yawmal qiyamah dal qiyamah فيمكنه آه، من هذا قال أصحاب من صلى الله رب المال لما من أكلنا سلطاني يندب لندن كبروكنا من يالك وعلى والهالة وقد كنت ندرنا في المثل يا بصيرا يا لما لم تكن كنجر في الدنيا كله بي وليكن بوسابي مدى سالمين كاورا قال من صلى الله عليه وسلم كذلك كما بتنلت atam ka ayatuna na kilim baya dalilolu na dele kan le mal qur'ano fi kana sita inna ta wala ya bi man sunna limani ya la la wa kadhalika inna ta qur'ano da nyami ngali yoma bi dum fa na tunsa ibe faran ta jahannama wala nyabe kato ala be kañina tun sajan be maga tutara ko fen naaris e ɓe tula ɗim mbaa kono woni ñaaɗe tiñina leela ala be kañina ma kana rabbu kana siya maari man keñinalaati oto ñino men fota jam keefiɗe hannamata toon keefiɗe jee toon mala en ɓe kisala ويا قارئ القرآن اهدد لصوت ظاهرا دبر أفواني متى كنت باهرا وصلوا القرآن وكرم كندت akuluba karama yebulala yamalo fana noma yala fana ndero be duje mo kala ko yalla to amol do yalla nyaaw nyaaw mon to bat mo ni ndano kan do karama do kan faqrahu ma tayassara min min fatan misir mo man nyalla ko ndano lan da sankartan nim fule be kafen kan ya dum ita mo mawlata min ka kan misir mo fam be nyanta alquran ko ba kan hanna fa do yalla be nyanta kan barka lan da ke ko diya ka sibali ah, زمان بجد دولا تنجاونا كن كرم يسمى مولا جانا فقرأوا ما تيسر منه من سولا يفعل كل قلب وكهنجي بركة بيف لجي وفنا مكسولة وكذلك من صلى الله عليه وسلم جوتين يامي نجزي من كمو بي جوتين أصرف من يكلام كفي أكتامن دي ولم يؤمن من صلى لمن يلا بآيات ربه ما يلا كلمة يا دليل الله ولا عذاب الآخرة لكن يا كان كبر ما شدوا ولا دي من الدنيا نم كبر كنوا تاتي وابقى ولا بتو ما فنا ولا بتو لا دي دنيا يا كان كبر كبن كبر يا كان كبر كبن بل لكن وتاتي جهنم وبكبر أفلم يهدي أفضل يمام بنوت بنام كويبان لهم مكا كيلو لي كم جلم اهلكنا من صدر الله من يوم هلكي قبل ان جل لكنا من القرون كرن فلوج يمشون على هلك ولك تام في مساكنهم الى قرطان كنون يمشون الى المكان ولك تام في مساكنهم ولا قرطان كرن فلوج قرطان كرن ان في ذلك من صدر الله من ذلك الايات كدليل لبيان لكم بان نسمو لا لولي النهار اكيد كسبن كوريهم so makan ko da jama fana mi ahdi a afadi amam ko noto makan ko liye bang kama halakna ngamen be halaki tabda hum jannatul kana min tukulun kana fululu yamsuna fil makan ko dum ka ta ma fi masakini min basbal tawalitu ni da ta amru le kilan ko dal jida ko man ka wanda walla ko la bawo walau ta kalimatun manzal Allah fa din dalun tanu sabaqat min sawan da min rabbika kabo da kilani ma ma ya kudu لكان للمن خلق بكلا لزاما لجمع دارتي تلقان دنيا جام دار جماع لنينتي لا ينكن كدو دكن دي لن الدنيا ينكن ne wa do fanan gara to kili duniya فاصبر كلا لما يسابالي على ما في مكان يقولون من كمم وسبح إذا سالي بحمد ربك كفر مارية روكا قبل طلوع الشمس جنن تلوبي كلا ولن سبا سلوتي وقبل غروبها أن جنن تلوبي بيلا ولن مرن سبا سلوتي ومن أنا الليل أن سوتو وأقول فنم فسبح إذا سالي ولم تجر أن ساحو فنانتي وأطراف النهار anin tilibulu kare dan da mun lesa salulun salfanati la'allaka anin sabri da kila yin mani yin salwati lulun di tarda ibe bin da fara yau da nan sallallahu alaihi wa sallam wala tamuddanna ikana sabaroke aynaika ikuru mafulula ila ma kana kan karmatana bihi madahamun diroke min nas bajan nunu la minhum min kono zahrata al-hayati ad-dunya duniya balo wala jamu kiramu du to i ka ne bulu sababu du kande kila bu sallallahu alaihi wasallam duniya la nyanne mun kila bu ka sababu du kande ah, bari mota men kila bana i ka ya mana bra ka a ya kala bana ni o fa da bana ba na ba man do la fun du kan na kila man sallallahu alaihi wasallam duniya ni mo bula بابها أرجعنا بابا هند مطلبنا من جنجل لنفنهم في نون مودي من الله كرني جربا كونو ورزق ربك كلا جمع ما جلال هرج من وارج نوتي خير ولا خير ما يعرفون ولا خير ما يعرفون تعمل دي من الدنيا جمع وابقى ما جرب تلفنند ولا أرجع نوم حكيم ما يندجل من الدنيا جمع جنبه إذا بيتكم على الأفنى بيتشوه وأمر أهلك kila yimɓe silamol yaman bisolati salolon hola wastabiri fama ye sabari fana alayha salo kam la nasaluka mansanallaka kila yimmayi mekili fanin seŋinin karis kan hara jabal ye fama yani tanoye nahmanu arzukuka ndala kallaman sore bede kila hara jela wala aqibatu laban ñamen beten dula kankamode taqwa ogala ñasilamol yande وأمر أهلك بالصلاة إلى دمبايا لأمر صلى لمن تو مسلمون واستبر كما يسبر عليه أرسل صلون لكم لا نسألك ملك إلى كلفة رزقا إفهم ولا بعد ولا بنيتا نمو ميك إفهم ولا مالك نحن ندارة الله من صنع نرزق بندرك يتحرجي wotum hadamadenw ɗum ɓe sababolle ñin labdal wala dolon bara mamo e fanga kon ɗum ila simaga ata laare ka famo kande fɛnw bɛ kɛ fɛn balo ni nisɛn mun filɛ o balo di nɔ jumɛn kɛ balo dɔw la man sara la i bɛ min bɛɛ kɛra i bɛ ka ko dɔ min bɛɛ sɔrɔ a ka mun ta i bɛ sababu min kɛra o sɔrɔ la bari jumɛn ni balo de la tuma sisan ana sɔrɔ bara sanu a y'a y'a mali mɛn sabu kɛlɛ la na inna salata wa mamluka al-akhiruma awsabi al-mustafa fi halati al-alamin الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم المولى يعمل والولد wala a ti wata laban ya min bitin turin wurin a rajin nauti bi ta kuwa wuga an ya sulan nan da yin da kafin wani ko laula ne kwanu ya ki na muhammadu ya na muhammadu kana fiye warkin dukkan nun bi ayatin kawo kuwa da min rabbi ka ba ma yi wurin a wani ta afati amannanum kam bawnaɓe kamne de bayinatuma fewo ɓe koyirmona dañol kan fi suhufil ula ɗum ɓe kafa foɗol kona bena dañol kanne walaw anna ahlaknahum man salallah banni konunde man sakalan fewo gañol halakinum ɓe adabum yankan gatolanum min qablihi yannin kiilanimma kanani kono gawlake awalam tatihim bayyinatu ma fi sufi lula fodi fɛn fɛn ko ilmu man ne tulu kan ban bɛ kafa fɔlɔ kɔnɔ la a kan ne kafa fɔlɔ kɔnɔ alifilan o kibaru dɔw kuwa bai bari yau da zai fara yadda ya fara abu ni kuna yi nuna halakki don ninki ka nanu wani bai kira laƙaru don nan bai nufin man sanar lari ki yamma lori mutu ko rabbana mariyo launa ni kunun marsan da ni kuna yi kira da kin kan da duniya abu ni kuna yi halakki don ninki ka nanu wani bai kira da kira wani na kira da yana ba ki kan fanatta ya tuka niŋ makata doroŋ be bula le la kiliŋ maaya daliloolu nooma le min kabili janniŋ an na dillan bita dooyaa la jahannama kono jaŋo na fusaan bita kila bibin bita bita kila muhamadu wolu fanaŋ de jee kila mulla jahannama wolu kila ñammaa ko ye ko kulluŋ kiliŋ naa wo kiliŋ naa ntolu kabaana anaatolu fanaŋ mutarabbisuŋ mbe mu ñandirilaal ne ne lamoyirilaal ne ti de mbe mo lamoy laala la be se la moy ko ko sata la mun la de se be tilin de mo man iftada da da da da நம்ம ಕಿರಾಳ ಯಾವಾಗ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವಳ ಫಲಂದಿರುಳ ಮಂತ್ರ ಫಲವಿರುಳ ಸಾಬರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಜಲ ಮಾಲೆ ಬರಾಜಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಲೆ سورة الأنبياء annabi yomon lato mo fi kono soro wole min da fana ngila kila nyamma ka ne jina ka bayi bayi wolo soro ni kono mo kam ko le tide bismillahir rahmanir rahim e bo taraba man zala la ga su tiya ko le de lin nasi makan ko le bari da man to mo baranda ko ko no wolo la e taraba lin nasi asufiyata kabur ko no wolo na karanda de yele hisabuhum ila kunni ko fila sutiyati ala silandar kiyamatu ko sutiyata wa hum qurmatu fi ghaflatin tudbin no le kuno wal mahinna na turiduna ibe kola de to ke pare wal mukammal iman ya babula ma yati imaman abdan abuka min dhikrin kabo kawan ko to min rabbihim kabo mari yabulu muhdathin من نجيب كل كل يعلمون من القانون آيات حق من الرحمن مهتدون قديمة صفة الموصوف بالكلام القرآن يجيب كل كل يعلم كرهمان البيت لدي ما يأتي ما بكنا منكم من ذكر كبفين قندروتون ولم أعلم من بجل القرآن ومن ربهم كبوما أجل مهدثين ما يعلم على يجيب كل كل يعلم ولن صورة ولم من أصورة ولا illa samahu fo sego tululo isalamoy wo homoto motolo yala bone ɓe tulunto jelo sambala kan lahiyatan kulukurum ono soy do mo ngina gina laadude ti wa sabu ikata kullo laadu ti annajwa kullu so do do mo ngina baadula sondomo gina gina laafiyal qur'an wala mannaluda sila kana mana kun do alkura mana je kun ni amma kila men sa ta yedo e do sila kun do do kan aka ni men sa ta ben rafa laji alinga fa alinga bayda alinga mikya wala na kana ne da kulubu ni sun mu da ni na lati alkuranu da manullah ni sabulano wa asarru najwa e kana kun do kada kun do lati no kan sila be men kila kila alkuranu ne je kun الذين ظلموا من ظلم الله كل لك كله meno bara e kam na dum fa kullo to la ko ala ala ni muhammad man ke fe bo fenti illa basharu fa fa de kan ke wo do mislukum e ma jani ni ko da ko men be na de ko ka mo ma da ma afata ko nasira afadi yalla ko la barku tan len korte la no ma da bam wa antum ayata ra to alfamu dum de wala ko jum korte wala to nanti kila yuma fa yako rabbi afa yamar ya ya lam qawla ataka kuma kan wallon fi samai sam san dona fa ji ala ka don ne wal ardi anim ban ko dona fa rabbi fa na ka fa don ne wa huwa samiu atala ma wala kuma kan wallon kam ya kullu al alim atala don na da halu bi lakiu balla kuma wala qalu yunuko fema tan qur'anu ni men naade to kay ina fo ko wa basu ahla si bo nyaami mon len ni mal qur'anu ti bal akuma bula iftarahu kila al qur'anu kun fe fo ada basu ahla mi si bo nyaami mon len nayi rasuto aga mi si bo kan tan men je ni fa no ka wala sa tan mon je to al qur'an ala ni kitabu ada basu ahla mi si bo nyaami mon ah bal hani o fanan tinna o fanan murade iftarahu akimi dal do ma ya sa ta ko sile famu da ma bi mo sa ne ko so baluwo kuma fana bula huwa kila ko ja ko sai ran su bula la la ma su kula la mali ko da kai men be na ta su bole fana mati hmm, salam ko su yaro ada da sa ahla ahlabi bal iftara bal huwa sha to yin fi qawlin maliki da kuma kan da men be nyamare fa da bole man to nyalo ne wala na bere benda darun na duwa bere ko su ko mo hele hele alfa la ko hani su ko nda yinte ma su ko rabbu ko lo ngelo ne ngala o zano ko ne ngala ko afir ne akay men sa ta yinti su sile fa man kam men fen nan wannan su ga wani la wala alquran ko ma na ko shira ma ya ba man kira don ne su ko su ko la adan su ko la nyam amanyan kira kira da su ko la bar wannan ne ga su ko kan dola haram ya ta bawo kam mun zuhairi ba na sallala kila la jama'a ko kila fa mu yanin sai da alifa kila ma fa ida hasu su ko haram da ta su ko men kuma jawur ba ko wasu kasila ba su ko kyan mun da bar kila da man su ko da na ka da don itin ba mi ran londi ko dole ba ko don alqur'ani mun bana ala ya fa mu yin kan da ima ya ida na man su ko ma ya jama'a ko su la la ma sabun ya ma no ma ba ni sai kila man su ko la la bari to ko la faliyatina silebe fayi da ma fasarla fa wato nin kila man kan yin fiyan rutun na min famatin liyatina wato ina fero kin kan gobe ayatin ka wa kola kama ikon mm-hmm. ah. ya min ursilal awwaluna ya kila ya mu furo kin ya min ka wa ku balil kudu ni wala nafa nanyi min be fana ta nyin kitabo man kyoti li na bi ayati wala ka ko na ta nyin ah o ka ko su ga ayatu kauniyya ba ni mu ayatu shar'iyya silan kauno to ay ka ko na ta nyin afana yedde be ko ko diamo de ban ko ko fara yam ko mo fin tan kuma ko men sanu ko wallahi ala da kilmi da mo ginan ko men esa ta da mhm, wa ayatu kauniyya ay wasifan na ta kama musala wa kuma yake da ya mu fulo da kinya me ya kawo ku sifa da dila manzon Allah kuma manat amalli man yadi qabla um dalle makan kodu kana min qaryatin sada kilim mul man liman ya bil wakaw qulna fi kam ahlakna masata mul min halaki da fan yandilu sabla afahum afadi makan kodu nin kaw qulna da dul kan dum dum na fodo be liman ya da kan hanita liman ya da Ah, kafirai min be fudan to ya kawo gol na dawun kan bari man di man yan halake silan min du tuna dare ko fudan kan du afa hum yuluna ko bi liman ya rabu man tafi man ya rabbi jabiru murati wa ma arsalna man sallallahu man kiroke min qabli ga da ni da kila yin maka dan man kiroke de illa rijala wa kewul doron nan ma masu kidar ya mu da ka kewul dan malaki hmm, illa ala. ما أرسل الله للثقلين هي يفعلون كلا ولا من ذوات الليل والقيام على ما هو سكيل اليوم درون ما أرسلنا قبلك وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ورأيوها إليهم نوحي إليهم كوحيوك ولكم ورأيوها إليهم كوحيوك ولكم فاسألوا برأسهم كاروك أهل الذكر kitabukum kewlani woni nen tawren tawrano ɗolɗuɗon ɗum muɗuti ɗum sarabna tala ɗum ketala talamtanulla kitabu ɗum kewɗo no fomrani ɗum ka ɓan ba hurade en kilar yama kolol a ɗabbenaɗe ɗum kewlati وما جعلناهم من صلى الله وكيلا يا مولك جسدا ميك جاكا مالتي مصدر لما تنكسر الدم يجسد من باب فرها إذا التصق بغيره وأطلق على الجسم جسد لالتصاق أجزاء بعضه بعضا نيلو سم بتمرو مسافة الجسد سلام عليه برجعت تقول جسد لكن برجعت وصوفه جمال ولا كنا نكن نكن نكن ولا نكن جسد sila ko kiilaade ala wol man kee comme en malaykol men ñaami ala malaykol ka domoro kiisi kemi bare fata kan ñawle mem ala yewle kiisi wona ko domoro dele be min la ko sila ne wolla domoro ni min wala tana to de bulale no makana ni mo si ba kino abal man kee wala na ko ma jaalnahum mago kiilal yaamo kewol ke jasadan jaakoolu kilaaya kuluna taama men no sanni isa fote domoro domola ko men malaykol be ñaami hani mbetul kewo jaata sifaati de mejor da wajata sifanti wa ma kanu wal wakila ya murma ke fanan khalidina do ma da duniya kuma in min nawafu man tawbun dijira do yana ثم صدقناهم الوعد وقال ان ان الله لو بيت ونيا يندي وكيلار يا مول الله لي ما ولن كافم بيت الكي سند لا نا لو لا يدو ونيا يندي فانجيناهم وكيلار يا مول كي سند ومن نشاء ان ما كي سند ولا مني واهلكنا نا لا هلك الوكيل المسلمين فنندر الله لقد أنزلنا من صلى الله عليه وسلم جندروك إليكم عبد قريش قولكم كتابا ما كتابه جند لك فيه وكتابه يمكن ذكركم ألك من لم يكن كتابه لكم عن ذكركم الله بلكم كتابه كتابه لكم ذكركم الله بلا سلام قرطا لو كتابه لكم مواعيدكم وشرفكم وعلو منزلتكم من باب ذكركم لقد أنزلنا إليكم كتابا مكتاب من دار قريش نقول كم فيه ذكركم الكون هو باقون الذي في النياب الله برسول القرآن القرآن من جو من بيد القرآن كرر الله كم أفلا تعقلون أفلا تعقلون ما يلقى وكما سيادة باكرة فسمنا من زد الله كبر من مالك من قرية تبسات كان تبسات وكذا كذا ظالمة وكذا وان شاء الله ندخل الدروك بعدها سادولا على قبولا قوما مولا خلينا من مدوك المدوكي فلما أحسوا بالوسادة مولي كلام تروكي بأسنا نجمتم كتولا إذا هم يتلون لك منها ويحكم كتوهم ما يرسلون يفرنا لا يمكن كتوهم birinya mala ko birinya ya don da roje mala ko da ba fa da ya wala ta rukudu alkana da ko warji wa almurum ila ma kana kan kan utuliftum fihi ya ban ne makan ke yan dimen do masakinukum an Allah sabata dingiral to la annakum ta do ba da to to saluna ibdalin kan da ko kan yin kan da min jaddi kasiyin Zama sare ko jan jalola mai bai kira ah, ta la tarku dogara ke goyi la ma to fi an kana furhani bukara mu wallan ne mu kam an Allah kurda da kurda ya ta tuwan da zaligin ka da mun ka da Allah sa ta mun Allah kurda da na Allah ya abu hada bi la la'allakum tusaluna gadan amma jira alaikum ado wala sabe bari mun kan da mun ko ka ta ونزل في اموالكم ولا جيت الله نافلوكم ومساكنكم ولا الناس بالذكر فتجيبوا السائل عن العلم isa da mai yawon fadi a lissa jari ne wadanda kai baka muna mawa mawa kita kusa yin yin karna da jari ne yau wadanda bai burga malakul ga bai kula tarku da kana wuri jibu ila ma a tsofin fi almurin fi muka yi yanin neman kanke yan limento kuma sakin kuma nan da allah kurdan na da bayan almurin je kuta da sabata

tilika nin kuma kama fo ma wuli wa hum ka jadon la kilir kan ruti hatta ja'alnahum alfan na dai be laban dai hasidan tayifen dai ko ganya ma kero tay nyame on khamidi na bi rafa na ci nan di bakar ganya me fe di benta ah, yawa ila na hukuma kama mawuli ka kila kilili kama ti lan na bai fama zara tilika yin kuma mai ka fita na mawuli da wa mun ka kila kilili kama ti hatta ja na malikun na da bi laban da su dan da yi fin nuti khamili ne kai fata وما خلقنا السماء من زل الله كما سم فدور ولو مثال تندتا ولا دان بانكو وما بينهما من من بفلول تمام ميدا لا يبين كلنا لتي kafin ya ji wani sama da da tulon wani bin dubara da nan madu da ne ya ji wani banko da da tulon wani bin dubara da nan madu da kama yadda da wani kama madu wala mu aradanna man zalama fa wallahi an min dalafita an natakhidha furman mutawakkil lahwan tulum wala la taqadna hudan min tulum mutawakkil alayhi billahunna kaman da man sofan kuluyin kunna saradan da man sofan kita sarayina ku kelati ala mana ke tudun na tide ah, na ala fata tudun mu tara no ma yi ha kulun ka mun so muta ka din mun muta ka tudun ku muta ne ko man so da ma dun ka ba mun da fon gulu ko ka no malaiko ne bije woro ye no bije bar ala ka da tudun gulu woro hada ma din hakili ma ka tudun de mm dan gon na fara yana ala ka da tudun gulu da man hada ma da tudun kan ma masa so be ya tudun ya ko ko de bala kuma hula نقذف نقف بدورو كما نقف فايروك بالحق توني على ولا الإيمان هذا الإيمان يا فاي على الباطل بعد ولا فنيا كما ولا كافر ياتي فيدمغه إذا جاء تندي إذا جاء تندي وتبيب أصل الدمغ الشد الراس حتى يبلغ الدماغ ككم سوفايف أقيكم utonyako sama hata wa fajalimahu wasakumo be juuti asakumo be teyinte wala nga toña fay faniya kan ni ate toña ka faniya kumo be tey ni hadamadiŋo kumo teya ka faani yo wala ka tandi aya be bondi yuzhibu fa idha huwa sinatahu ya bihi zahirun asibitala tindani tukulala be kuliye ولكم الويل ينغنغن بعض ما كافرون نار تنولي مما فيرتو tasifu la ani alamankulu min nafin soto la ani muso soto la وله من كان بما من صلى الله عليه في السماوات من بسم فلا ورب ولا دار بانكو ومن عنده من بما صلى الله عليه ولا يكون يتنور ولا يستغفرون ولبك فندور على عبادته من صلى الله عليه ولا يستعصرون أدوم بك بك بك بك بك بك بك بك بك بك بك da bi ko ndo wala ala batu wala anan ka ala yi jomati bi ka fasa kan ko kuma sa do ya ba do ba kan do non wala kila ni ma ba ta ta sama wa ukala an ta yita ma fi ya ma fi arba'i asabi illa ma la kun wajibun jabara musailan lillahi ولا يستعصي من يقفز يسبحون الليل من صلى الله أكبر من صلى الله عليه اللي لسوت الوقت ولا والنهار أن أنت لبلول لا يخبرون برحمة رسولها لو كان برون أما كما بلا اتخذوا فمن من يمتلون كبان آلهة فيبقى كما لمتبان من من الأرض بانكو كانوا من برور الإنسان ومن ولنقل فرور بنيامان يرولوهم إلى وقت فمولوه ينسلون ولا بفرور بندلك أبروكنا يبقى law kana fihima man sallallahu nin ikonum atarata ki fuloɗo sanfata waroɗo nin bangoto aliyakum nin ban fen ɗon leɓe je illa llahu men manke man satallati la fasadata ɗen ɗum sawnin bango ballati ñaduna ko kaɗum alolu sembo ɗo warla ñotide aɗum nin alolu sembo warla ñoti kotola darol fanan sembo ɗo warla ñotide dora daro semmin dota temmela la fasadata ɗen ɗum sawnin bango ballati ñaduna Wadanniya ta fi sa'ayin samun ban kuma tuniya da Allah ta rinda mali bala. Lauka na fi hima aliyar tun yin da Allah wadda fasa da ta mm. nin ala jama'a da bi samun ban kuma min manta ala tunu don nun samun ban kuma da juna. Fasu ta hana Allah wadda sai na yafi min sata Allah ya tambo min da Allah ta rinda mati rabbi da arisi. Min gina lalishin mali yana da Allah ta yi amma, Allah sai na yafi mabe mali ya sifu. لن كفلا مكرا من نرى لا يسأل إبقى على ينكا أما فيما لا يفعل كما تدلك من بارهم بل يفعل جمعه يسألون كبير من كلابار لدي أجل فيما فيما بارهم بين ينكا لا لا لا أفاتك أفاتك la yusallam ma yafalu hum yusaluna ala ka men ke mo ka ni mun kala bari to ka men bara hey be to ni kala ya bara ja men de la yusallam ma yafalu hum yusaluna وقال الله فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا na المرسلين إن كانوا kira كلا Amaa kun wa bulaayi tahaatu fa nama taa nama taa taa taa naanuu taa naanuu taa taa naamuutoo haaliya jang fayyabalee fiya nama taa jee faamuutu kellaanii maa fayyabu haatu ni walamutuu na taa naafee lojja bu'u ruhanakun ala dajja laakubyooluhaala nima waayomuun gasaaraa liitee dikkuu muka waa njirraan neti mani mooliyee maayi bineefi nfimaani bulu kun jangaatu naanuu wakaban njirraan neti. ñim ala kadi mbayandira mbaale mu ñim alquran o te naatole men ɓe balurin bi mantoɗo kono anin min no bina ñimmuɓe ɓe e kawandira nen aɗo annabi amol men fotantamitaamol e, fotan kawandira nen ngaɓe ɓelake naɓo kon hada dicre man mahi wa dicre man aɗum mol fotan la kawandira on ila fin gondira on e ñinti qabli min no saballa jannintaganaman ɗo foluɗu to بل أبرم أكثرهم يقولون يلقون الحق من من تنجى لهم فهم يتلوه هلا يسمع ثلاثة منهم جنا فولا تيلا تنجى سيسا كل سنة جمعة لبيع جالب كل بيرو سالم هذه شو سالم بيرو أنا تلا بيسي سيسا الحمد لله كل سنة الحمد لله سالم وما أرسلنا من صلى الله من كيروك من قبل بدن لكلا إما كان من رسول من كلا يامك إلا إلا قدر يوها إليه إذا سوى يكيدي وكلا يامك كنظر allah ba ku ga mun ti la ilaha illa nya bar man sada kere men bar sama mona fa bal ya yi to la illa ana wanda man saka lan ke fa wannan ko be onya ma alisan da kirin bayan dide wala na kilari ya mu dimo ka ka kilari ya mu wala na mun ka ko kila ko la annabi yo mu bi sokala wa annabi yo mu bi sokala wa yo min ka kana de wadan ma mun ka mun da da furka ko kuma mu fa ne yanzu wa ka tu wa ma arsalna min qablika nana man kiro ke ganne da kilari ya ita ka kana nuna sunan ani kilari ya mu kinna illa yuha ilayhi akan da mota ke kilari ya mu jannin kila kana fo wahyu sibiya adon kila adon kilari ya mu la don sila jannin kila kana an kilari ya mu men be na da wahyu jin sai be sila ne ita ko annabi mu na da kila ko la ba annabi mu da wahyu kan wahyu jin no musa to da kilari ya mu ko kuma fa da yau ko kuma fa da yau idan nidamun lamuru wa dafa da hu nigeria ya ta yi kullu sarayi tun sabu bini mota ya rufu da kila na sarayen sarayen bai tun mata wadala sarayen gotun da wa kalu maka kafiro da ko ita ka zara ma nuna ya mana man so ya mata rola ka kan bulu ba da da a yi dimon da mu kafin bulu mara kuma ma dimon da ce subhanahu wa sallam ya man sata allah ya yi ban a kuma bula ya ba da mala kuma mu dimon da ti mu kuma mu na min da rabbu ya ji mutum man sata allah ya malaikun malaikun da za a yi duniya bare man cadin ce la ya shi ko na hu malaikun da man sadalla saman bil qawli kuma kamala bima na la yatakallamuna illa bima ya'muruhum bihi wa la yaquluna shay'an biduni idnihi wa la mawti malaikun bi ka mu ba bi ka mu fo fo ne ala ya yamar men a bi ka fem fana fo aya fana ala do ala tawo radio be men do ka wala fa. ay yamar min ne bor fana taman ne wala ko min de la yasbuna wa bika la sabr bil qawli da'wa na be min dan la ya de ba la mo la ko fa ila ko ay fa ina be na ko la yasbuna wa malaikatu bika man sallallahu sawan bil qawli kuma kama la hum itul malaikatu bi amrihi man sallallahu ya maru kan ya maru la imaje kabara wala la na yan fa yadrun يعلم ما ينزل الله كفر بيرني بين أيديهم من بيت لينات الله وما خلفهم أن من بيكم لا يمن بار أني بلا من بار لا بل متلا يفعلون ولا يسمعون ما كل كان يروك نولا إلا لمن فما يدرهم ابتدى من زاد الله في يدكم يكن يروك من يباكل ولا يدي وهم يدرون ملائكته من خشيته من زاد الله سلني عبده مسلمون إن سلم الله كم دا ملائكة مركفين يونا لا يسمعون إلا لمن ارتضى نين على من بينا بور ملائكة يكن يروك تاكينو نامن دوكاي فنان بور ياكن مي تاكينو لو وتا عباد مكرمون جمل لموت على من بونا بري من جعل تدك ندو من جعل مكرم أدو على الكيتيو على كيتي كان لين كيا ملائكة فما من بسم الله ولا معبود ولا بر ملائكة فما بر من بعد الله كان لين كيا ملائكة فما ولم التقدير في العلم ala e la tay kamen na balon de kan nin kiyar mo la ko no men be wala ba ye wala yamru allah ma yasha wa wala bala men be safare be do safare duniya ta mosata be mo la ko ne ani men ka safare mo mo e e bala ko no ko ha ye woni sen ko tan no mo la ko ne ko no ala ye din do wala bala men be ala bala don de kan nin kiyar mo man kan do wala ne mo be ndar ko ndi bodna ko la yasfauna illa liman irtada ita kan yi ko keno la mo ye fani ala dunya da kuru ga mai ado ta keno la fana fara dunya ne kuru fana ya woto mm. ɗum mbiye pro ɗi kalama ɗa ko mbiɗa kala ti jaabata mm. jogol ɗon dembude e baɗum o kono mm. ima jaa ko man yaqul momo e foroge min hum malaikolu kono inni yakonte ilahum defanamo batu man soodete min dunihi man salallah tanamurtu fadhalika man salallah ko kumo foola nabisihi mbew maari joola jahannama mbado joola jahannama lela kadhalika ngaw jooñamin yaltinajisi zalimina ngatoñirlale ɓe joole ñamade silama la ko dum taw fula ay abaranda ala ya mala fo iblis mala ba ni sabar la hadith ko kila ko sallallahu alaihi wasallam ala mala da no eh, de ay adama da mala ko ay memma mutale wala mba a iblis be mala ko da ne ka tanin na dan mun adama ka de da birin da ya mala ko na to ko wala la yawara men dita malaikulu la o kana yawara jata fana ka bara man jaka fana kana mo malaikulu malaikulu ka basusu abe kono ga dita talin na bara man ke malaikulu sila mbiri yamaro dina kuri yesu do malaika ma ke fasabida al malaika kulluhum ajma'un ayo na ta ayo ka bamban ni kuma malaika kun da halikin man da bele su bitu illa iblis bari iblis da baran wa illa hum istisna'u man qati'ul dikara da malaikulu man da jinsi kini fus da baran da su do hmm. malaikulu ka rasul so dai mana ko be so so la ya kan ka sa dilo kon da so so ya ko ko mi ta da ko mi na fi yo jali adam na al malaikul be balu ah al malaikul be tarin da ala ba tola ko le la bada hasil ya ma ya so adam aka da shi do ka ka da sa adam ana khairun min khalaqtani min nar khalaqtani min tin أولم يرى الذين من صلى الله عليه وسلم من لم يكن kafaru men no kafiriyata anna samawati kusan fata woro wulo wala ardanin bangu fata woro wulo kanata e fulo tantano ratqa e fulo ɓe notorinne arratqu walan addammatu wassaddu fatuko walan alshakku walfaslu fa fatahnahuma naɓe fulo telenke fulo yeɓe silan sanjo jeɓe jeɗaɗan kabo sama kono banko fanan sene fewol ɓe findila kono akanonɗa sa kanata ratqa fasara ñafula ɓe jeeti dole ko sawne banko tarta notore ñobara comme ñi fetawde ñobara ke ñam misale fe sawne banko be notore ñobara wala ñam fa fatahnahuma nade fo bonde ñobara ba dole ko hani kana ta ratata sama mo ratu ko ta be notore ñobara le jite jite dino la ko sama tan banko fana mo ratu ko ta be notore ne sene fende fende wala ko fa fatahnahuma nada sama la pour jie bon nada banko fana faram faram pour sene fende fende ko mo e sama ko be notore ya parti kadar aptal. wajalna manzalna ke rona da muke min almai kabuji to nan sam sam to kullu nan ila ma bi da wala la hayyin min kala kan balu muti afala yubinu na kudi liman ya rabbu wajalna min almai kullu shay'in hayyin fe bo fe na balu manzalna ka abin la kabuji waaw jiyememɓe gilaɗa sino kabo sanɗo wara men ɓe fintina kabo banque ko o kam ɗan ɗiɗamade ballunoɓe jee ko sene fewde beeye jeemu wo jaalnama sallallahu ala keerote filardi banko fananto rawasiyaɓere konko baɗula an tammida pour banko kaka jiija bihimi to luti wo jaalna fiya annada keerote o ɓere konkoɗo fananto fi jaja sila baɗula kam da hikma bere kam men men dolla gam be jaw dun tande konko baale men be dunya ko makar ni ñom lutu bere konko baale bi o konko baale banko mo dakar banko be larin jela ka nin konko tan do makar no banko be ji jala be fete nda tamano da kan nin sa bullo no akam da ko ular na soro do rabu da ka fo wal jibala awtada ima janna bere konko ke pikalu lutu wallahi banko mo an mi kamida fara kana jija ya war war ko konko fanan na dunya fanan be ke ko da malati adama da muka balo no ba ko ko se nin gilan ta wala da la la ko rike mo rike fin se bata wala na na sinu ro taran de ko ko karan te ma furun se tamana watan na haju da ah, in mu aya ko kauniyat ni man son ala ka fi alquran din de kila ka bar sai ya bin kon kon ni yiro da wallahi kama ya bin wala da dai fai wajen da la wala na na da wafi matiére o tawtara konngolu fanan kon fijaja ŋamde ɗi bantaranni o konngolu tema sugula anin sirin bol men no musiranni wultila annahum min sabule toli jomolu yahtaduna iɓe kandano kada kadila kerekerefemolni wa jaalna samaa masama fananke sakfan ŋake kankaraŋolti mahfuda memɓe tankariŋa to boylale kuno kannaŋohum itoɗowo jomolu fananganayatiya saŋla kawa kubalu mawridu ba a sama na musa kafori da kan karamin mati bari yin jami'an kudin da wani sama sai wani takwarfin ba yau hada mani mai kawafin da dana ya misali alalar daro da ika da alalar daro daga timma ta tata sama fi ga gundo nyama barata na barata adun fada worula adun san fada wasu san fada idan malu te musanji kimi duta mun mun sabo san fara na tinto nyin a san yi kimin bara fela be mun do haban boyna o to safu mate mahfuz kan karama da membe tankarin kurka boyna mulka ata boy ban numa da kiyama samu sita idan sama sakat abin da katin katin ala sa san boy tan da sai sai bonin alhala wa ma na ya ta mudu sawala kawo kula membe sama kono tilolu nin karo ni lolu idul kafiru ke ko di wol fana da ni wol fana ko sai nyanda da ke mbaya su da ko mfana mbe tilolu fana mbora so silama soto men fota kuna tata ma ɗo ɗum mbaɗin tilbulo kono ala ɓen sambola ɓen sambola fotilo e tabo nan kanje suuto ko mbaɗayin tilbulo men fota kona tata men ɗon mawo fana ɗo oto yimɓe mo ayatul kawniya ngallaña men suuto nga sino nin fano keɗan kajen ka wuri ñanda karanna wala komi ɓe faala wala ñama fana ƴena wurinde ka wuri ko ñindi mbanon ɓe ngulum kana ɗomrol tabara ɗowolum mba ɗomala na ko ñanda hakkilo bulanta kuñemo naalu subra dimbandiŋol naalu kubra ɓe jewren dimba baɗe jahannama dimba woɗon ɗo layin ɗum banndema an hani koɓe tabiru kala layi ɗum fannde woɗan majani a seydima fof juso ko silan jahannama ɗo kam daña nde mum e kawande gundade ɗen ɗo haɗa waɗi noon pour na baɗo fanko non si ala suuteje karo ka barenka na wa hum an ayatiha mawridun wa huwa alladi ala lam خلق الليل ما يسوط مثال تندى والنهار ان تلقلو والشمس اي تلو فلن فلندى والقمر ان انكروا كل كلنا وكلنا ولكن في فلك ابي بعرف فلك ولكن يسبحون ابي كان يقول لكم كتا تلو بنا هنا لا فلك ولكن ولا تارن سلوتي كرو فلن بنا هنا لا فلك ولا تارن سلو يسبحون ابي بنا هنا ولكن الكتاب وما جعلنا من صلى الله من كيروك لبصر فتي كان كيلي من قبل جنة كلا ما كان مخلدا بدا بدا بمو الدنيا كن الموت لا مكلي جنة كناكو أفإن مت فإن لك لا إما بلت فهم يوتلو والخالدون يقول لك الدنيا فلاني ولا كلاكو إمام صافي تمنى الناس أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأبدي aka moɗo nyina furu ma fa bannelde fa dum sa yama silale tin ta tamanke mo folode men ɗum taw silola de oɗo kiila fana ta kana kila kiilade yamon jam benade ɓe fele ta de salam fa silam fanno ngol mbele nita fana mbeleta fo koye sinkude ɓe tula jila ban hani afa in ta fa humul khaliduna ne ni ta akone nita mbeleta fotode ɓe tula ɗum yala ban hani be ta de kullu nafsin nilama wa nilama zaikatul mauti abe mun nan la ne sa ya kunan kunan la wala bulukum man sallallahu alaihi wa sallam bi sharri ma sibulu la wal khair anin kayru la fitnatan ke ke jarabi lan ti wa ilayna kadan ta alaka mun turja ma sibulu wannan kuran da tan fuwa da ya kairu ban na ya mu jaba tan da ya ta mu da da ke da kaji be ba da kaji da وإذا رآك الذين كلا جمع نمر نعي كفروا من نكابر ياتا إن يتخذونك بجل كلا جمع مدفع وفنتي إلا هزوا وتلون بجل كما درون كريسين قولي كلا جلد نين كلا بيناي كلا جمع تنبيل كافر هو هذا الذي ودي من فلم موت بان يذكر آلهتكم من قال لأدو الميبه هذا الذي يذكر آلهتكم ودي من فلم كافر لأدو الميبه يا دويا بالغوتي دي كلا دويا والأب إن أرضيته ترضي ربه كلا مجمعة نيا بنندي على بنندي نيا كم فندي على كم فندي بل كل اسم طول نما بتمبلي كاب هذا الذي يذكر آلهنا من عندنا فرنجا كاب الله حلول غير آه. وهم من الكريس قولوا بذكر ربي بذكر الرحمن نما لا من صوف قومتهم يدرفهم فملوا كافرون نعم كافر يا رب biri kam i koronto de yankan gato ko ka fikila ko ni ala le fito na to afa ya to ni kan nan ko de khuliqal insan man allah alaihi wa sallam de min ajalin koronto le kono ya <clears throat> da wala kam made likasratihi likasrati ajlihi fi ahwalihi kanna khuliqa min nur akam da ya da ka koronto le yala ko samda abe koronto le mo be kono abe koronto le koronto le wodo samda ya da ka bana koronto le kono wala la ko fuli kali insani hadama de mulla min ajalin ka bona mukoron tole ka sawalikum min aljalin la ayatin lakin ba ya dalilun la fala tasalun anna lan koron to muna batale kele no maji mo ya jere batale kele to de ويقولون كافرون كفروا جكو متى هذا الوعد من القيامة سمعنا الوعد جمال ماتي إن كنتم صادقين أتاتوا لكتا صادقين law ya'lamu alladhina man zara allahu nimmo ɗo ɗon tannu kafaru men no kafiriyam hina tango men la yakufuna itolote ñolondiro kirani wujuhihimi fewde ñadani bala annara jahannama dimbala wala an zuhurihim ita ñolandi nora kabonɗi kolu bala wala hum itolote kiran falamun yunsarunani ɓeɗemala بلا كما بلا تاتيهم الكيام سببنا تلقهم بغدة ترهم ولكم فتفهدهم أبنة في وند لا فلا يستطيعون ردها إذا الكيام سبب وند ولا ولا هم أدو تكلا فلا هم ينظرون walaqad istuhzia birusulin walaqad istuhzia kafirone tunumdo jelokene birusulin kilani yamurna min qablika jennide kilayemmakana fahaqa billadina anata jimolu kan sahiru menne tunumdo jeloke minhum idol kafirodu kunoma feno jite kan kanu bihi itatanu men to yastahziune kafirumdo jele kul kilañimma foƴe ko man yaklawukum jumaɗa kaɓuɗo tanka billayli sutol lawo naharanin telɓuɗo من الرحمن كما نعمل من صلى ينكن كتوم جمال بارتا كلاما بل أكم أبلاه من تلفان فعن ذكر ربهم مما ليلة كندر وما مبذون مقرن إلى لسان القرآن أما كما بلا لهم آلهة فندم بكفهم اللبي من يبا تمنعهم من كتلكم أنديا من دون الله من كتلكم أنديا لن من ستر الله ينكن كتوما ولا لا يستطيعون وألورد النور كيلو لا نسلام فسيمي فهم أقولا ولا هم أدون كافر الكفن أنكلا كافر الفن أنكلا كيلو لا منا نينكن كتوما يسابون نسيتم لما كي تنكا بلغ موبلا متانا هؤلاء من صلى الله عليه وسلم وآباهم عنيفا فلول يدي بيدهم دليا تاتال عليهم الأمور foyi bi marsata fanna isiyar jamfata fe duniya a fara yara wani fadi ta gero ta daban an na kwanta na ta lar dan da ke daban ko kere kere na kusuwa gaban ko na si min na ta lafiya a ta mulla bulan kan maka yi da kilaye ban ko na si da da a famolu galibuna a fadi to lendindi laluti bangu wuli kilañima fariya e ko innama kuwono men ti unzirukum bilwahi nde gatuno masalandi wahi wole lamen kabana mansatan la ya wala yasmau summu tulu sukoɓe kamma yorokeno adduwa kilil kamo la ida wallaw ida ma nin tumawtume tolowu yundaruni be masalandire to kumomaynola de walaimasatum nafatum nin domandiye tolu soto wolem fendi yeto sudu dorom min azabi rabbika kabo marila yam ganga do bulura yaquluna ika foro kele ko ya waylana ali ko hala ko fina ko dan dul kam inna kunna don keta zalimin to nyirla lati ونضع الموازين القسط مثل الله بملا لبكنا بتلم بلانسولا ليوم القيامة القيامة العلوم كنا فلا تظلم نفس إتني لما كلن توني إلى شيئا أن فين النور كنا وإن كان نين هذا بدو لباب كنا مثال حبة كسكيل ما كن تولتي من خبل كبو جاجي وتو أتينا بها مبالا تلا لنا بيسا وكفانا وصلنا من سكلن كيوم عليه حاسبين dina kon te fula bi kon de mura ko be la tu kam de la baro ko ta nyaa na ni jaje ko to do ibana ta ya pesa anyi ولقد آتينا موسى من صلى الله والله ندير موسى لليه وهارون أن هارون الفرقان ما بونو تور دي ديلا لي فنيان تونا بونو تور لام أن هارون هرام بونو تور لام وضياء من نور فننديلا نور كل ما وذكرا ما كان فننديلا للمتقين العالمين اسلام ناريين الذين يخشون ربهم من نقسلهم علينا الغيب من رنجياتو وليدا ما بفر لي يسلم من ستر الله حلمي بالغيب يسلم من ستر الله يعطي لنا نماجي وهم يجرون من الساعة القيامة فلما مسلكون يسلم فلنا وهذا نعم القرآن ذكر نمو في قندل فنة مبارك من ببركة anzalnahu man sallallahu man tafamul ya gindi ya fantum afadi yatulu lahu alquranu ye munkiruna li wala karala bangun alquranu barakala ni ka kare do barakala le ni ka kare din kira do barakala wa hadha dhikrun lam kana ma fin kun fannadi mubarakun min bi barakarin anzalnahu man sallallahu man tafamul ya gindi fanam afantum lahu munkiruna falakum mususu la wala karala bangun ni afai barakala wa alquranu kana kan سبن تباك كتاب خير الورى أصل العلوم معا هو الكتاب الذي مر له كل ما أقول دافع بلا كنت يرى كتابه ولا لندن بلا سبن ولا ولا ولا أقول القرآن لهم كتابه لنيا مهندي يا سوسو إذن كيلو بيت طلع سلام يقول كيلو بيت فأنتم لهم مكيرون موسى أهل بكر ولندن يا سبتمدي ولقد آتينا إبراهيم منزل الله والله فملك وفي إبراهيم فننا رشده قال كان لنا لم يمد يدا من قبل يلا كبارك يلا كان لنا يلا من النبي يوم الله صلى الله عليه وسلم دولة الناس لما النبي يوم علي فأبا ولن إبراهيم تي لم فاتد وكنا منزل الله كما كما كتابه إبراهيم أقوى العالمين لنا لسي إبراهيم لكافة بنكي يا كبولة إذ كان ومن قال إبراهيم بنكي liabiya fama yo kawmi hiya nalamura ko yefo ma hadihi tamasiru ona ñin prindo ni ñin jalamol ti allati jalamol men andum ato dulaha jalamol ni yehakiuna espatri bato kanga qalu afanin alamol ko wajadnan fanama sodorota banan falude lalaha ñin jalamol yehakiina batulamtina yakakullelawa ara ibrahima goye ko lakad kuntum toñatoñatol tartanum antum aɗol fanfanolu wabawum anaali famin jalaol batoto fiɗalanin ala ni tarla filoletol jemobin filomin ɓe bankerin qalu ko ibrahima ko a jitana a faɗitanatantol kan ne ban bilhaqi inin toñale natan kamɓe kañum kumomen foñeten am a kumobula anta fontuta ibrahima ɗum min allahilin na i be tulu naŋ ne kono ka ñiŋ kuma fo ke kaŋ fo kaŋ kaŋ bankaari nalama ñoŋo moyi de قال إبراهيم فليكو بل ألم كن مقول فرن ربكم المعلم المعلم من ينتق بالمعلم من ينتق بطل رب السماوات ولن سنفر ولو مر من صوتي ولا أرضي أن بنك فر ولو الذي أتلم من صوتي فتراهن ما يقول مثال تنددا وأنا أن كنت إبراهيم على ذلكم نجم من فعلية من الشاهدين na mpango ni sefulu jumalo ro kono ko da ko ala da mare ko da watallahi kal kaman sa talla la la ki dan nasnamakum mballa jalam tinyala kada bar jawo site ka kai kam ma bada an kuma ko la to wallu to wallu na ta na ta ali ali ko li mudbirina kaje ko la dila to kada ta to la to nim fara ro ta ya jebeda Allahumma kala ya Allah ta ba ta kan duru na wajin da ku da ku da wa mun kana da ya Allah da ya Allah da ya Allah